da ganin wannan rana cikin ƙoshin lafiya a cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan. A yau takwas ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ɗaya ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da ashirin. A yau cikin darasinmu darasi na bakwai daga cikin wannan littafi mai suna salatu tarawih wallafar babban malami a sheikh muhammad din albani allah ya ji allah ya gafata masa allah ya kai rahama kabarinsa kuma ya haɗa muka faɗi a aljanna in ba a manta ba a jiya mun ba da bayani dangane da shubuha ta uku cikin shigohi da wasu suke kawowa dangane da halastin yin sallar tarawihi fiye da raka a goma sha ɗaya. Tabba a manta ba shubuha ta farko wanda muka yi cikin shubuhohi guda uku. Shubuha ta farko ita ce wai kasancewan an samu saɓani da yawa. To ya nuna cewa hadisin ma babu shi kenan. Hadisin raka'a sha ɗayan babu shi. in ba da amsa akan cewa wannan ma bai kama da magana hankali ba a ce wai babu hadisin shi yasa ake saɓani da mun san kuma ana samun saɓani in akwai hadisi to ai akwai hadisi ne aka yi saɓani kuma akai duk da cewa zai iya yiwuwa wasu ne ruwayan bai zo ta wajen su da inganci ba shi yasa suke samun saɓani amma wa'inda ruwayan hadisi ne zama su da inganci ba sa shakkar cewa raka a sha ɗaya kawai ake shubha ta biyu wanda wasu suke kawowa shine sai eh to sun yarda hadisi ingantacce ya zo a kan raka sha ɗaya amma ai hadisin bai musu iyaka ya ce lallai su su tsaya a raka sha ɗaya ba za su iya wucewa shi ma mun kawo hujjoji wanda ke nuna cewa ba za su iya wucewa ba daga ciki muka ambaci cewa kamar ka ce ya zo a sunna ya zo a addinance cewa ana yin raka'atan fijiri raka'a biyu ne sai ka ce to tunda ana yin raka'a biyu ai ba a hana mu yin raka'a hudu ba ko kuma tunda ana yin sallah azhar raka'a hudu ai ba a hana mu yin raka'a biyar ba kaga duka wannan shubha ce wanda a in ka ɗauko irin wa'annan misalan zaka gane cewa ba zai yi mutum ya wuce raka'a goma sha ɗaya a sallan tarawih ba shubha ta uku wacce a jiya muka tattaro bayananta da mu fahimci shubuhan da kyau shine shubuha wanda wasu malamai ɗaliban ilimi suke cewa ai a suke cewa ai riko da za su iya riko da wasu nasoshi wa'inda suke magana in a generic context wato suna bayani a jimlace na bikau ce ana kwaitar da kai da yawan yin nafiloli sai su ci kaga wani hadisin da ya ce a yi yawan nafiloli kaga ya ba mu dama mu wuce sha ɗaya kaga shi ma wannan shi ne ko kuma kamar hadisin rabi'a ibn ka'ab da muka ce da ya ce yana so ya haɗu da manzon Allah sallallahu ranar alkiyama a aljanna sai wa sallam ya mashi wasiya da cewa ya rinka yawan yin sujuda ya rinka yawan yin sallah kenan su su fake da wannan sai to ka kana iya yin fiye da sha tun da an ce ka riƙa yawan yin sallah wanda ma'anan hadisin shine ka riƙa kiyaye sallan akai-akai iya yanda manzo Allah sallallahu ya tsaya ba wai in yayi raka'a hudu a zahar kai sai kai raka'a biyar saboda kana sallah da a'a ko in yayi raka'a biyu da fijr kai sai kai raka'a hudu saboda kana sallah da kana so ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna ba haka ake nufi ba amma saboda shubha an kawo cewa ai da wannan hadisin hujja ne akan kaife da raka sha ɗaya kaga wannan shi ma ba hujja ne, mun yi dogon bayani a kai kafin mu zo ga amsan da malam zai bada a jiya sai muka tsaya insha Allah ta'ala yanzu za mu tashi akan amsan da malam ya bada dangane da maganin waɗanda suke cewa kana iya wuce adadi tunda akwai wasu nasoshin da suka yi magana akan muhimmancin nafiloli ba tare da sun iyakance ba Malam ya ce wal jawab amsa akan haka anna hadha tamassukun wahin jiddan wannan magana ce na shirme ko shaka babu bal hiya shubhatu la tusawi hikayatuha kallati qablaha yace bal ma wannan shubha ce wanda ta ma fi shubhan da take baya zama shirme to da shubhan da take baya kawai su sun yi magana a kan cewa ne sun yadda akwai nassin amma dan ba su dama su ci gaba amma wannan shubhan ko a'a su sun yadda akwai nassin amma za su je su ɗauko wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi ba haka yake nufi ba sai su mai ƙarya kenan sai su shigar da hadisin cikin wannan magana shi yasa ta fi zama illa ma fiye da wanda ta wuce a baya domin kana so ne ka lankwasa a wata magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka karya ta kame da ita ta bi hanyar da kake so wanda ba haka na so shi mutlaqa din suke nufi ba malai yace fa innal amal bil mutlaqati ala itlaqiha innama yasugu fiha لم فيما لم يقي فيما لم يقيده الشارع من المطلقات ya maganan aiki da hadisan da suka nuna mahimmancin yin nafiloli ba tare da sun iyakance ba wa'innan hadisai ɗin suna magana ne akan wasu nau'o'i na salloli wa'inda ba a samu musallama yana da adadi a kansu ba ya amma ma da shari'u hukuman mutlakan bi kaidin fa innahu yajibu bihi ya ce amma nau'ukan ibadoji wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iyakance su da adadi ya ambaci adadi a ciki ko ya aikata wani adadi to wannan ya zama wajibi ka tsaya akan wannan kaidin shine fa innahu yajibu taqayyidu bihi ya zama wajibi ka tsaya a wannan kaidin wa adamul iktifa'u bil mutlaq anan kuma ba za ka ce za ka wadata ne da salloli sakakku kawai ba za ka fi sallolin da suka iyakance a'a ita mm, sallah wanda take jiya, ana yin ta in lokacin ta yayi sallah kuma wanda ake yin ta sakakkiya ba a bata ƙaidi ba ita ma in lokacin ta yayi sai ka yi ta babu ƙaidi amma kamar sallan tarawihi akwai ƙaidi mala yace walamma kanat mas'alatuna salatu tarawih tunda maganar mu ko tattaunawar mu mawdu'in kan sallan tarawihi ne to sai mu ce laysat min nawafil al-mutlaqa tarawihi baya cikin salloli wanda suke sakakku wanda kana iya adadin da kake so innaha salatun muqayyadatun bi nassin an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lamarin gaskiya shine sallan tarawihi salla ne wanda ya zo da nassi mai adadi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kama sabaka bayanuhu kamar da muka yi bayani a baya fi awwali hadal fasl a farkon wannan babi lokacin da muka yi magana akan cewa imamu shafi'i yana ganin cewa ai hadisin bai inganta ba ne yasa ake saɓani har muka kawo hadisin da ingancinsa da kuma adadin da hadisi ya zo da shi na raka a shaɗa. ɗaya ƙarƙashin haka fala ya juzu ta'dilu hadha al tamassukan bil mutlaqat bil mutlaqat bi halatta mu yi aiki da bi halatta mu watsar da wannan hadisi da ya zo da adadi iyakantacce ba wai don muna so mu yi aiki da wa'incin hadisan da suka zo da bayani a sake bi halatta ba kowane abu da muhallinsa an zo wajen mutlaqat ay sallah mutlaqat in an zo sallah muqayyadat ay sallah muqayyadat haka ya kamata وما مثل من يفعل ذلك إلا كمن يصلي صلاة يخالف بها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة عنه بالأسانيد الصحيحة wannan fa ba komai ba ne kamar in har ka ce mutum ya wuce adadin da manzala sassulam ya sallar tarawihi kamar wanda fa misali shi shi wanda zai wuce adadin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallar tarawihi misalin shi kamar misalin wanda yake yin sallah ne da ta saba ma kalan yanda aka nakalto daga sanadi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yana yin wani abu daban ba irin wanda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba ce yukhalifu ha kamman wa kaifan sai ya saba ma sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen adadi kaga shi yayi 20 yi yayi 11 kaga ya saba masa adadi wai kaifan sannan izo ya saba masa a wajen kalan yadda yake yi kamar misali magana da muka yi kwanaki a na magana masu yin sallah raka 21 a ka'aba ko makamacin haka har muke cewa ba laifi ba ne don mutum ya je ya yi dawafi sai ya raka abu. amma kuma laifi ne ka yi dawafi ka zo ka yi raka biyu a yayin da kake yin tarawih sai ka cakuɗa su yanzu cakuɗa wannan kaga ka yi siffar da ba irin ta manzala sallam ya yi ba sannan cakuɗa wannan kuma da ka yi ka ƙara wani adadi ne wanda ba shi ne adadin da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda a ƙarshe ya kama kayi sallan tarawih ka sha ɗaya ka kuma zo kayi raka'o'i biyu biyu biyu na bayan da ka'a goma sai kama ashirin da ɗaya kaga kaga wannan kaifiyar mana ɗin da ka amfani da shi ta saba ma manar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sahabbansa kuma ya aikata ya kamata in za ka yi ɗawafi. to ka san ka gama tarawihin ka ne kaka kana so ka yi dawafi so miliyan kaga dawafi yana daga cikin salloli wa'inda ba su da iyaka kana iya kawai duk sanda ka shigo ka yi dawafin ka ba maka iyaka wajen adadin dawafin da za ka yi duk sanda ka shigo sai ka yi dawafin ka ba ce a rana ga adadin dawafin da za ka yi ba su karkashin haka sai mu tsaya waya kifa inda amurhe mu tsaya inda aka umarce mu kada mu kara kada mu rage muke kuma duk wanda ya saba ma kamman wa kaifan ya saba ma wato adadi da siffan irin wanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yi. ya aikata haka ne mutanasiyan qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka ne yana mai mantawa da maganar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ga ina sallah kaga nan kama ɗin nan wanda ya san larabci kuma ya san ƙa'ida ta usul wajen fahimtar nassoshi da kuma da shari'a ya san cewa kama exactly yanda kuka ga ina yin sallah sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yanda kuka ga ina da adadi da siffa da komai da salo ku yi irin nawa Ta ga wannan sallu kamar da muka sani ai umarni ne mun sha faɗi har a cikin karatun littafin mu na umratul ahkam sharhi na babban malami al-basam tafsir allam. mun sha faɗin cewa da inda kaga umarni to umarnin yana hukunta wajibi ne sallu lallai ne wajibi ne ku yi sallah kama ra'aytumuni usalli kalan yadda kuka ina yin sallah to sai wani ya ce a'a zai yi sallan amma shi zai ƙara nashi ko zai kawo wani salon shi kuma zai ƙara addada ko'insa kaga wannan kuskure kuma bayan ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din muhtajjan bi mithli tilkal laqat sai yayi hujja da wa'incan hadisan da suka yi magana akan nafiloli a sake a matsayin su ne hujjansa na wuce abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaga wannan akwai lankwaya abu a kai shi bigiran da ba giransa ba a ga wannan illa ne kana fassara magana musulman da wani abu daban ba bigiransa ba yace kaman yusalli masalan zuhur hamsan misalin wanda ke sallan azhar sai ya ce ah musallama yayi hudu ya koyar da mu hudu amma ni zai iya biyar sai ya biyar kaga ya saba shi ma ai biyar aka samu musallama yayi kuma biyar mutane suke yi kamar kashi to kai tunda an yi biyar ai ba hana ka yin shida ba a tunda an yi sorry musallama da sahabbai abin da suka koyar da mu raka'a hudu ne sallar azhar kai sai kace to tunda an ce a raka'a hudu ai ba wanda ya hada ni ba wanda ya hana ni biyar ba wanda ya hana ni shida in na ga dama ina ji karfi in yi raka'a shida sallar azhar wa sunnatul fajr arba'an rakata nan fijiri me ko raka'a hudu sai ce shi ya ga dama zai raka'a me ko raka'a biyu sai ce shi ya ga dama zai raka'a hudu kaga wannan kuskure ne hujjarsa kuma shine raka'o'in da hadisan da suka ba da dama a yi wato nafiloli a saki wannan haka kuskure ne wa kaman yusalli bi ruku'aini aw sajadat ko kuma kamar wanda zai ce to manzala sallama ya yi ruku a salloli ruku ɗaya ne to amma ni bari in yi ruku'u biyu kamar yadda ake sujada guda biyu aw sajadat ko kuma a sujuda biyu manzo Allah ya yi yayi shi sai ya ce a zai sujuda hudu ko makamacin haka kaga wa fasadu hadha la yakhfa ala aqil bacin wannan maganan zancewa da kasancewa maganan banza ne wannan baya koyuwa ga dukkan wani mai hankali ya san cewa ba zai yi mutum haka ba in har ba zai yi ba dan menene ba za ka tsaya a raka a sha ɗayan da manzo Allah sallallahu ya tsaya ba kamar sallan idi ko misali sallan juma'a afwan sallan juma'a sallan juma'a raka'o'i hudu ne sallan azahar amma saboda juma'a sai aka ma sauki aka mai maka da ita raka'a biyu sai ka ce to ai da manzo Allah sallallahu alaihi sallan juma'a raka'a biyu to to ai bai hana kuma ai juma'a da raka'a hudu ba kamar sallan asar ko kuma sallan idi to sallama yayi raka'a biyu sai ka ce to tunda yayi raka'a biyu ai bai kuma hana kai raka'a hudu ba kaga wannan sai ka dauko wani hadisi ire-iren wa'ancan da suke cewa ka yawaita yin nafila suka cifo shi a nan wajen suka sa shi kaga ba daidai bane malai sai wali hada qada al-allamatu al-sheikh ali mahfuz isa wannan malami babban malami ne mai suna al-allamatu sheikh ali mahfuz a cikin littafin sa al-ibda' fi madar al-ibtida' shafi na 20 بعد أن نقل من نصوص العلماء المذاهب الأربعة bayan ya hakaito bayanan malamai na mazhabobi guda huɗu, malik shafi'i abu hanifa ahmad bin hanbal bayan ya kawo bayanansu akan mahimmancin riko da sunna da mahimmancin tsayawa inda manzon Allah sallallahu ya tsaya sai yake cewa annama tarakahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai duk abin da manzon Allah sallallahu ya bar shi bai aikata shi ba ma'a qiyamil muqtada ala fi'lihi tare da cewa akwai wani dama da zaka iya amfani da ita ka aikata wannan abu ko wani abu da zaka iya makale masa kai aiki da shi amma sai dai manzo Allah sallama shi bai aikata wannan abu ba wannan abun fatarkuhu huwa sunna ka bar shi ne sunna ko da ku ga wata dama ta wani gefe ko ka samu wani nasi ko wani abu da kake ganin zaka iya manna shi sai ka hada sai ya baka wani adadi mai yawa tunda dai manzo sallama bai aikata wannan face-facen ba kai ma ka yi ka tsaya iyaka inda manzo Allah sallama ya tsaya وفعله بدعة كما عيكة وانا أبن بدعاني مضمومة بدعة ما أبن زلقي أنني ما لن يكتي وأسكي لتافس الإبداع يتي وعلمت أن التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول بفعله وتركه هو من اتباع المتشابه, المتشابه الذي نهى الله عنه sai kowa ya sani kuma nima ma na sani cewa riko da wasu generic context ko kuma wasu jumla soshi wanda suke a sake wajen aikata ibada tare da wato mantawa ko banzartar da bayanin manzan Allah wasallama tare da banzartar da aikinsa ka ce ko kai ba kalli aikin shi ba za ka kalli bayanin da ya ba a kawai za ka kalli wasu nassoshi da suka buɗe ma kofa kowa ya sani cewa wato wanda ya aikata haka huwa min ittiba'il mutashabih yana daga cikin aiki da shubha da abubuwan da suke kawo rudani allazi nahallahu anhu inda Allah ta'ala ya hana mu aikata haka ubangiji ta'ala ya fadi cikin suratul ah, al imran yace fa ammal ladina fi qulubihim zayghun فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله sai amma wa'inda a zukatansu akwai karo akwai ɓata, akwai kaucewa sai daga suna ƙoƙarin ɗauko wasu nassoshi wanda suke mutashabi masu ɗan halce biyu sai ɗauko su su shigo da su cikin wani magana don su kawo fitina ibtiza alfitina don neman fitina وابتغاء تأويله كم كمان يمن تشنزا آه، واتو آه، حنيا وانا ما ليس ولو عولنا على العمومات وصرفنا النظر على البيان لا نفتح باب لنفتح أو لفتحنا بابا كبيرا من أبواب البدعة لا يمكن سده سده. دام بعد داما أتي دكما لمي da sun ba da daman mutum ya aikata abin da musulman bai aikata ba sai dai yana iya kawai yana ma iya ɗauko wasu nasoshi da suke magana akan wani abu daban ya alakanta su da wani magana daban saboda ya yi abin da ya wuce abin da manzon Allah sallallahu alaihi da an bar wannan kofan ya ce wallahi da mun buɗe wani babban kofa daga cikin kofofin bid'a zai ta faruwa a rayuwar nan da ma zuwa yanzu addinin musulunci ma ya canza kamar yadda kiristanci yake a yau kiristanci komai nasu ya canza saboda sun canza daga asalin yadda annabi musa a annabi isa alaihi salam ya dora su akai to da muna haka da yanzu an bar kofa ta bid'a mai yawa wanda za a manta ma da sunna malam kuma ya wala waqafa al-ikhtila'u fi ad-din wato inda inda haddin ce da an bar wato kirkire-kirkire a cikin addini wanda yake kirkire-kirkiren nan kuma ya saɓa ma haddi wanda mazan Allah sallallahu ya tsaya wa ilaika amsalatun fi zalika ziyadatan ala ma taqaddama ce ga wasu misalai dangane da haka wanda za su ƙara fahimtar da kai wannan bayanin da muke doriya akan misalan misalan da muka da a baya don ka ƙara fahimta malamai suka ce wa bil misali ya al maqal ta hanyar ba da misali ne ake fahimtar magana malai na kawo kamar misalai guda hudu wanda za mu fahimtar wannan maganar da su al-awwal misali na farko ja'a fi hadisi tabarani ya zo a cikin littafin imam tabarani ya kawo wani hadisi wanda abu huraira radiyallahu anhu ya ruwaito wannan hadisin da ke cewa as-salatu khairu mawdu'in faman sha'a akthir wa man sha'a fa'aqil aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi hadisi ne shahararre wajen malamai cewa as-salatu khairu sallah ita khairu mawdu'in ai wato wani aiki ne mafi alkhairi a rayuwanka mafi alkhairin abu ne wanda aka baka ka aikata a rayuwanka so in ka so ka yawaita ta in kuma ka so ka karanta ta sai su ah, to kaga yanzu a nan ma'anan hadisin nan a gaskiyar magana shine ka rika yawaita abinda da sunna ta koyar da kai ka rika yawaita iyaka maganan da manzo Allah sallallahu alaihi yayi kuma ya aikata ba wai ka rika yawaita abinda bai aikata ba kaga in za mu ɗauki jimillan hadisi mu ce to ai tunda an ce sallah a mafi alkhairin aiki ne in ka so ka yawaita in ka so ka karanta za mu fassara umum din ta hanyar yadda musulun ya aikata ba to da za mu faɗi abubuwa kamar haka imala ya lau bi umumi haza, da mun ɗauki jumlan wannan hadisi ne kawai mutlaka a sake wato kaifa takunu salatu raga'i bid'a madnuma da irin salloli a ragai da muka yi magana kwanaki salatu raga'i ya za a yi su ma bid'a za a ce ai ba bid'a bane musulmi ya ce a rinka yawaita yin sallah ne mafi alkhairin abu tunda ai mun fassara hadisin da ma'anar cewa yawaita yin sallah ne ba tare da mun fahimce shi akan cewa a rinka yawaita sallah iyaka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rinka yawaita shi ba kaga in mun dauki haka to za mu ce salatu raga'i ba bid'a bane wanda kuma kowa sani bid'a ce sannan kuma kaifa kuna salatu nisfi sha'abanin bid'a in har mun ce a dukkan sallah kawai alkhairi ne a rika yawan yi ya za a yi sallan da ake na rabin watan sha'aban da daddare wanda malamai suka ce bid'a ne babu nasi ya za a bid'antar da shi da sai dai a kyala kowa tun da ai sallah mafi alkhairin aiki ne mutum zai iya yin abin da ya ga dama hakan nan kuma salloli da muke yi sallah a rana muna yi sau biyar na farilla tun da cewa tun da an ce sallah mafi alkhairin aiki ne in ka so ka yawaita in ka so ka karanta to yanzu zai rika yin sallan a kwa irka sallah sau biyar a rana sai irka yin sallah sau shida a rana kaga shi ma wannan in an fasara hadisin ta wannan gefen an ba da dama cewa a ƙara yawaita adadin salloli a kowane rana وقد نص العلماء على أن أنهما بدعتان قبيحتان مذمومتان ما حقيقة ما لم يدي من سنة سرقة سنفة cewa صلاة الرغائب da salatu sha'aban dukkan su ne masu muni sosai tunda musulma bai aikata kama ya ati kamar da za mu yi bayani a gaba insha Allah kaga kenan yanzu anan fassara irin wa'annan abubuwa a jumlace ba tare da ka duba aikin manzon Allah sallallahu ba zai iya kai ga Mai irin wa'annan fahimtar na cewa kana iya ka wuce raka a sha ɗaya wanda hakan ba daidai ba ne mala ya ce asani misali na biyu da za mu gane cewa aiki da umumin hadisi ba aiki da abin da musallama ya aikata ba kuskure ne zai iya haifar da matsala shine inda Allah ta'ala ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wai waye kai wani waye ne kai wannan bawan Allah kyawun aiki da kyawun magana shi wanda yake kira zuwa ga Allah kuma ya aiki mai kyau waye kai shi wato a kyawun zance kuma yafi fi kyawun lada kaga kenan ana ana kwaitar da mu ne wajen mai kira zuwa ga Allah ana so ne ka rika yawan kira zuwa ga Allah wannan shine tabbas fassaran wannan aya a jumlace yawan kira zuwa ga Allah demo kana yi demo can ladan ka yana ƙara ƙaruwa haka nan Allah ta'ala ya ambata cewa uzkurullaha zikran kathira ku ambaci Allah ambato mai yawa kaga shi ma nan yana ƙara kuɗitar da mu ne akan cewa mu rika yawan ambaton Allah akai akai da yawa kuma to karkashin wannan sai muka ce to kaga in za a ɗauki wa'annan ayoyin guda biyu a jimlace ba tare da an duba aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to idan استحب لنا أو استحب لنا إنسان الأذان الإيدين والكسوفين والتراويح irin wayanda suke amfani da jumla hadisi a jumlace za su maka to ai ya halatta ke sai a kira sallah idan za a yi sallar idi kuma ba a kiran sallah za su ce maka ya halatta a kira sallah yayin khusuful shamsu da khusuful kamar za su halatta a kira sallah ma in za a yi wanda duka wannan abubuwa musulma bai aikata ba to in sun ce mu wuce raka'a sha ɗaya to su yadda cewa za a iya kiran sallah yayin sallan idi za a iya kiran sallah yayin sallan kusufin kabar da kusufin sham za a iya kiran sallah yayin sallan tarawihi sai su kawo hujja da wannan ayan da ya ce wanda ya fi a wajen Allah shi wanda ya kira zuwa ga Allah haka nan wanda ya fi a wajen Allah shi ne wanda kira yawan batun Allah tunda ai shirin sallah da yawan zikiri ai shi ma aikin lada ne to ai cikin yawan zikiri shine kiran sallah kafin ifi, ko kiran sallah kafin kisfin rana kafin sallan kisfin rana ko kuma kiran sallah kafin tarawih to al haga anan malam yace to wa qulna idan muka ce ma wanda ya aiki da wannan ayoyin guda biyu ta wannan fahimtar sai muka ce masa kaifa wa nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'aluha ولم يأمر بها وتركها طول حياته يا أكي مسلم بي كيران صلى يعين إيدي با بي كيران صلى يعين صلولين كسكيون wata da rana ba bai kiran sallah yayin tarawihi ba kai kuma ka zo kana yi kafa yi shi ba aikata haka ba sai ya ce mana ai innal mu'azzin da'i inda Allah ai mai kiran sallah mai kira zuwa ga Allah ne Allah ta'ala ya ce man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wanda yafi kyawun zance babu kaman sa wato irin wanda yake eh, shi wanda yake kira zuwa ga Allah babu wanda ya kai wanda ke kira zuwa ga Allah samun lada da kuma kyawun zance saboda hakan ya kira sallah yayin idi ai ya shiga cikin wancan ayan ko kuma ai lallai shi mai kiran sallah mai zikirin Allah ne kuma an ce a rika yawan zikirin Allah udkurullaha zikiran kafira an ce ku ambaci Allah ambato mai yawa tunda haka ne mun kira sallah yayin idi ai muna ambaton Allah ne domin muna yi kuma domin muna dacewa da wannan aya in ya ce mana haka kaga a kai tsaye kai ka fahimci cewa ya yi amfani da ayoyin ne ba abu gidansu ba kai ma ka san haka to wa'incan malaman da suke cewa a yi raka a biyar da sha ɗaya ba za su baka fatawan cewa ka kira sallah yayin idi ko ba matsala ka kira sallah yayin tarawihi ko ba sallah matsala ka yi kira sallah yayin kiskewan wata ko kiskewan rana misali to kaga a nan wannan wani abu ne wanda yake za mu gane ta hanyoyin da ake ba da wato fatawa ta shubha wanda ke karo da fahimta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mala yake cewa kaifa koma alaihi alhujja wa kaifa tubul bid'atu in ka ce a ƙara raka'a sha ɗaya ya wuce ya kai sha uku ko ya kai ashirin kuma kamantun haka to a ina za ka samu hujjar da za ka kawar da wannan bid'an da mutumin ne yake faɗi yanzu A su misali na uku qala ta'ala ubangiji madaukaki sarki ya faɗi cewa inna allaha mala'ikatahu yusalluna 'ala nabi lalle allah da mala'ikunsa suna ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallah da salati sallah suna mai sallah ma'ana ayyu shi ne sallah wanda kuma malamai suke fasara cewa salati al'aya mala ya ce lau sahal akhdhu bil umumati da a ce ya halatta muna amfani da umum wajen yin reference da sahha an yuqtaraba ila Allah ta'ala bis salati was salam alayhi da ya halatta in za mu nemi lada a wajen Allah ta hanyar yin muzal sallama salati sai mu ce to bari mu yi shi fi qiyamis salati wa ruku'iha واعتدالها وسجودها إلى غير ذلك من الأمكنة التي لم يضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها هنا إذا من أي إن الله وملائكته يصلون على النبي للي الله ده ملائكته سنة ومزان الله صلى الله عليه وسلم صلاتي سنة وسي صلى سيما شيء أوكي to yanzu tunda an ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku wanda suka imani ku yi ma Allah ku yi ma musallama sallah da salati mai yawa To mu ce to tunda dama daga cikin ma'anan yusalluna akwai sallah to wani kawai mu kabbara sallah mu yi ruku'u mu yi sujuda mu yi addu'o'in da ake a sallah da suna muna musallama salati kaga wannan ai ba zai yi ba salatin da ake nufi a nan ba sallah ba ana nufin faɗin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kuma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan shine salati ko kuma sallan da ake nufi kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu kowa ya san haka ake nufi da salati ko sallah ga manzon ba wai sallah ga manzon Allah shine ka kabbara sallah ka ruku ka sujuda ba kaga duk wanda ce zai riga daukan umum generic context ne kaga landanan zai ce maka mun kunye salati ga annabi zai iya kawai yayi sallah tunda ma'anar ya salluna shi ma sallah ne kai daga jin wannan kasan hankali ba zai kama ba to shi ma haka sallan tarawih ba za ka ce za ka yi amfani da nassoshi mutlaka akan sallar sallan tarawihi ba don kana so ka ci gaba daga raka a sha ɗaya ka ƙara wannan kuskure ne malam ya ce wa manin ladhi yujizu at-taqarrub ila Allah ta'ala bi mithli dhalika wa takunu as-salatu bi hadhihi as-sifa ibada mu'tabira yace wane ne zai halatta wannan waye ma ko ko dan shi'a ne ba zai halatta maka wannan kashin karewa ce ya halatta yi sallah raka'a biyu a matsayin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa san ba fassarar shi kenan ba duk da in ka ɗauki Omu on a simple context in ka fassara ayan abinda ka ce kenan mutum zai iya yi sai mala ya ce wa kaifa hadha ya za a haka ya yi? bayan akwai hadisin sallu kamar aitin muni usalli bayan ga hadisin sallu kamar aitin muni usalli ya zo cewa ku yi sallah irin yadda nake yin sallah kenan yanzu ya rage yanzu sallah ga manzo Allah sallama ka kalla wani irin sallah shi ya kansa ko ya ce a masa irin sallan da ya ce a masa shine Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ba wai sallah raka'a biyu ko raka'a uku a matsayin salati gare shi to haka sauran salloli ma sallan tarawihin shi ma sallu kama ra'aytu min usalli sai kai sallah irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kar ka kara ka ke, rawahu bukhari wannan hadisi nan bukhari ya rawaito shi misali na hudu cikin misalai wanda za mu gane yin amfani da wasu hadisai da suka zo a jumlace kuskure ne shine abin da ya zo ingantacce a cikin hadisi ingantacce wanda musulmi ya ce fi ma saqatil ma wal uyun wal ba'al al al ushur wa fi ma suqiya bin nadhi nisf al ushur wannan ana magana akan ba da zakka ne hadisin yana cewa ne idan mutum yana idan manomi ya yi noma idan noman nashi ta hanyar ruwan sama ne aka samu wannan amfanin gonan ko kuma ta hanyar ruwan rafi ne ya yi noma a gefen rafi ne akwai lemon rafi ko kuma ya yi noman ta hanyar eh, a natural water landed space inda dama mazaunin ruwa ne ko wajen kodayaushe lema ne kodayaushe lema ne wajen sai ya shuka sai ya samu amfani ba tare da ruwan sama ba ba tare da kuma bakin rafi ne ba a kawai haka wajen yake da lema sai ya yi noma ya samu amfani aka ce to duk wanda ya samu amfani shi ta wa'annan hanyoyin guda uku tunda ba wahala ya yi wajen ɗibo ruwa ko ya sa inji ya ja mashi ruwa ba to in zai bada zakka ya bada al'ushur kashi ɗaya bisa goma wa fi ma suqiya bin nadhi nisfu al'ushur amma cikin abin da sai da kai ban ruwa ka sa inji ko ka jawo ruwa kai sanar ruwan sannan na zo yi samu goninka shi kuma zaka ba da kashi biyu ne a zaka ka kasa zaka kasa amfanin gonan kashi ashirin ne sai ka ba da kashi ɗaya ko kuma ka kasa amfanin gonan kashi goma ka ba da rabin kashi ɗaya saboda ka ɗan wahala to kaga yanzu wannan na zahirin hadisin shine duk wani noma da zaka yi inda ya faɗo a cikin ɗayan cikin biyun nan in ruwan ko shayarwan ba kai kai da kanka ba sai a shiga ba da ɗaya cikin goma in kuma a'a kai ne kai da kanka shayar da ruwan sai a ka ɗauki ɗaya a cikin goma ka raba gida biyu ka ba da rabi kawai duk wani nama haka za a ɗauka saboda ai zahirin hadisin kenan kuma hadisin ya zo a jimlace cewa fi ma cikin duk abin da dan kalmar ma a ka'idan usul tana nuni ne zuwa ga cewa ko ma menene ba a cire wani abu cikin duk abin da aka shayar da duk noman da aka yi aka samu amfani shi ta hanyar ruwan sama ko ta hanyar wato idanuwan ruwa ko kuma ta hanyar wajen dama lema ne ko yaushe to kowane irin noma ne kuma kowane adadi ka samu ko kaɗan ko mai yawa ka ba da ɗaya cikin goma in kuma ka yi ban ruwa ne ka ba da ɗaya cikin goma ɗayan ka raba shi biyu ka ba da rabi kaga wannan shine zahirin da za a fahimta na umum na wannan hadisi malai yace lau ukhidha bi umumi hadha lawajabat az-zakatu fiha da mun dauki wannan hadisin a umum ba a yanda manzo Allah sallam ya fassara shi ba za mu ce to ya wajaba kai zakka a cikin kowane abu har abu ma da ba ba da zakka ma sai ka bada in kai noman alayyaho dan karamin ah, waje ka noma alayyaho sai ka fi da zakansa idan ka dan shuka masara ko da tushe uku ne a gidanka sai ka ba da zakan shi wanda ba haka ake nufi ba wannan hadisin ya zo umum amma in ka duba aikin manzon Allah sallallahu alaihi da wasu hadisai za su nuna maka cewa sai in ya kai nisabi sai in ya kai kiman zakka sannan za a tambaye ka wannan kashi ɗaya cikin goma in bai kai ba za a tambaye ka ba ce a mala ya ce wala مستند لهم في عدم وجوب kada wata mafita da zaka iya cewa zakkan ba dole ba ne a kanka a wanda kuma dole ne a kanka amma kuma kai baka ka sani ba kuma halin ba dole bane ba dole bane sai in ya kai sabi sannan za a tambaye ka nan percentage sai malam yake cewa wa huwa anna kenan abin nufi annama tarkuhu ma'a qiyamil muqtadi ala fi'lihi fa tarkuhu huwa sunna wa fi'luhu huwa bid'a kenan zamu ƙara gane cewa har wa yau duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar shi annama tarakahu ma'a qiyamil muqtadi duk abin da musulmi ya bar shi duk da cewa akwai ta wani gefen da za a fahimci wannan abin da ya bari a aikata shi amma shi bai aikata ba ya bar shi bi aikata to ku huwa sunna barin wannan abu shine sunna fi fi'luhu huwa bid'a aikata wannan abu shine bid'a ko da kana da wani hujja da ka dauko ka bude ma kanka dama dan kai abin da kake so wannan bid'a ne mala yace wa sayati tafsilu zalika fi risal al khassa bayanin wannan zai zo a cikin wani sako na musamman wanda ya magana akan al bid'a dan ba a manta ba a fejin farko cikin wannan littafi mai girma mai albarka an bato da malam ya wallafa daga ciki akwai littafin albid'a to a cikin littafin albida'a din ya fayyace wa'annan bayanan sosai yana da kyau ɗaliban ilimi su nemo littafin albid'a na ashe Albani ko su yi downloadin littafin albid'a in akwai English abin nan translation wallahu alam zaka iya karuwa da shi idan baka jin larabci kuma in ka fahimci littafin zaka huta da wahalhalu na a ce wannan malamin ya ce haram wannan ya ce halas wannan ya ce bid'a wannan ya ce sunna zaka rika fahimtar gaskiyar magana ko rashin in ba haka ba to za a dinga gora kanka kullum kana kallon kawai addinin musulunci addinin sabani ne addinin kaza ne saboda baka da ilimi shi yasa baka sani ba mala yace mubayyantu ba'dahu fi raddina ala shaykh al-habashi nayi bayani sosai dangane da ire-iren wa'annan misalan dangane da raddi ga ashekul hashi a cikin littafin su da ya wallafa a taƙi shafi na 48 zuwa shafi na 51 na yi bayani akan haka wa'annan su ne misalai wanda ya kamata su sa mu gane cewa amfani da wasu nasoshi waɗanda suke zo da magana a buɗe dangane da sallar nafila ku gane cewa soshin nan aiki da su kuskure ne sai dai ka tsaya ka aiki da abin da manzon Allah sallallahu ya aikata in kuma kace zaka ɗauko su ka haɗa su da wannan to zaka haifar da kofan bid'a baka sani wanda karamin misali za mu ce experience da muka samu shine ai ga masallacin makka na yanzu abin da yasa ake yin raka ashirin a farko ba shine yasa suke raka ashirin yanzu ba wa'inda suke a baya ne da kyakkyawan niyya sun ɗauko nasoshi ne sun yi aiki da su amma an waye gari a yau kuma su ma sun ɗauki wani nasoshi daban ne kuma suna yin wani abu daban saboda an buɗe musu ƙofa tun lokacin da ka buɗe wata ƙofa ko da hujja ne to in wani ya zo bayan ka shi ma zai ƙara buɗe wata ƙofan da hujjan daban sai ya ci gaba da wani abu da yake dace ba ba gashi bayan sun fara su ma 'yan madina sun ɗauka suna talatin da tara ba daga cikin kuma fatawan ko abinda da 'yan maka suke suka ɗauka suka ƙara wanda hakan duk bai dace ba to a takaice dai ya halatta ba bisa ga abin da yake inganci ka zo za ka yi nafilan dare ka yi nafila fiye da raka'a goma sha ɗaya in ka ƙara da gajeruwan nafila raka'a biyu sai zama sha uku in ka wuce haka wannan bid'a ne kuma hakan bai halatta aikata shi ba alhamdulillah mun kawo ƙarshen shubuhohi guda uku wanda su ne galibin shubuhohin da ake kawowa dangane da wuce raka'a sha ɗaya a sallan tarawihi wanda insha Allah ina fatan mun fahimci cewa ai eh, lallai raka'a sha ɗaya ko sha uku shi ne magana duk abinda ba haka ba ko da za mu iya to bai dace ba a yanzu mun kammala wannan shubuhoshin ya kamata mu shiga babi na gaba shine as-sababul haqiqi as-sababul haqiqi fi ikhtilaf al-ulama'i fi adad raka'at at-tarawih to tunda yanzu mun fahimci shugohohin mun gane abin da ya sa ake samun matsala da shugohohin da ake kawowa don a dojin a yi dojin ma wancan hadis na raka sha ɗaya mun fahimta mun gane to za ka suka to me yasa babban malami wani a sheikh wani kaza shi kuma yake cewa a yi fi da raka sha ɗaya bayan ga amsoshi nan sun bayyana cewa raka sha ɗaya to menene ya kawo wa'innan saɓanin insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe za mu tattauna wa'innan saɓanin kuma za mu tattauna abin da ya kawo wannan saɓani insha Allah ta'ala nan za mu taƙaita sai in Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik idan akwai mai tambaya ko ƙarin bayani ko tsokaci kofa a fudu take insha Allah bismillah masha Allah um, to wani tambaya yanzu ba tambaya ko ba tambaya ban san ko ok akwai tambaya ba ok to ba damuwa malam ahmad tijjani grema ustaz ba ba tambaya ok to ba da masu yin Allah ya kai mu gobe ah, wa subhanaka mm. Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام